Masu lamu mu barkanmu da warhaka. Barkanmu da saduwa a daidai wannan lokaci. A wannan makaranta ta Jamil Chiroma College of Science and Technology. Makaranta wacce ta shirya koyar da darussan kimiyya kamar Mass Physics, Chemistry, Biology, Geography cikin hikima da dabara kuma a yaren Hausa. Ta yadda ɗalibai Hausawa za su yi fice a fannin likitanci da kuma fannin kirkire-kirkire wato injiniyarin. wanda za mu ci gaba da kawo mu koyarwar kimiyya da fasaha a yaren hausa daga wannan makaranta ta jamil Chiroma college of science and technology kafin shirin ya dora a dakace mu Masu barkanmu da dawowa. kamar yadda na faɗa za mu koyar da darasin chemistry cikin hikima da dabara kuma a yaren hausa cikin yaren hausa za mu fitar da ma'anar chemistry cikin bayani da yaren hausa chemistry chemistry wani nazari ne na kimiyya ita kanta kalmar chemistry abinda take nufi kimiyya kalma ce ta larabci wacce take nufin kimiyya alkemi alkimiyya idan ka koma karni na tara karni na goma zuwa karni na sha ɗaya za ka ga tun daga wannan lokacin larabawa suka bawa wannan fage lakabi da alkemi Shi shine a turanci ake amfani da shi a chemistry yanzu menene chemistry chemistry nazari ne na mata kafin Allah ya sa ka gane wannan wannan dan chat din da na fitar ma shine zai baka damar fahimtar menene chemistry wannan chat din da na baka shi kenan har ka gama gane ma'anar chemistry daga wannan chat din so chemistry nazari ne na mata kafin ka san me chemistry kafin na ma bayani akan chemistry ka san me mata mata kalma ce ta science wanda take nuna komai na duniya Abinda mata take nufi duk wani abu da yake da nauyi kuma zai iya faduwa ƙasa duk abin zai iya mai wani gurbi a sararin duniya sunan shi mata mata kaga yanzu in dai ka ɗauki wannan ma'anin duk abin da yake da nauyi zai mai wani gurbi a duniya a wannan duniyar tamu ko ma a wace duniya ce a space ga baki ɗaya in dai har zai mai gurbi sunan samata misali daga ciki shine makan nan makan nan tana da nauyi a duniyar mu in na sake ta za ta fada ƙasa a duniyar wata in na sake ta ba za ta fada ƙasa ba kaga idan na ɗauki ma'anar mata in zan ta'allaka ta da duniyar mu zan ce mata duk wani abu da yake da nauyi kuma zai faɗi ya mai gurbi ko duk abin da yake da nauyi kawai mata ne in na koma duniyar wata zan ba da ma'anar wannan abin sai ce duk abin da zai mai gurbi mata ne amma a duniyar mu idan na ɗauki wannan ce duk abin da in ka sake shi zai iya faduwa sunan wannan abin mata a duniyar mu ko ban ce occupy space ba ko na faɗa amma akan haɗe a ce anything that has mass and occupy space in na koma duniyar wata zan ce duk abin da zai ne gurbi shi kuma ba sai na ce nauyi ba saboda babu gravity a ce so saboda haka in ka saki abu ma ba zai faɗi ƙasa ba so wannan kenan this space duk duniya abin da da zaka ɗauka da mata duk abin da ka gani mata ne duk abin da ka ji a jikinka mata ne mata duk abin da yake da nauyi in na ce ma abin da ka ji a jikinka mata ne kuma na sama energy kenan to in kimiyya kimiyya ta tafi ita kanta matar energy ce duka ba dai za mu tsawaita bayani ba babban abin da ɗaya da za ka fahimta shine duk abin da in ka sake shi zai fada ƙasa ko kuma zai iya mai wani gurbi a duniya mata ne kage kenan ana nufin komai na duniya wannan abar mata ce wannan makar mata ce wannan bencin mata ce riga ta mata ce zirin gashi na mata ce duk abin da ka gani a duniya in dai ka gansa kawai ce ne mai mata duk abin da ka gani mata ce so waccan ya zan ce ma ne hatta wannan rubutun da na zana mata ne kumfa mata ce ruwa mata ce nau'ika uku mata take kasancewa mata tana kasancewa muhimman nau'ika uku akwai solid liquid gas solid liquid gas solid liquid gas solid daskararre solid daskararre liquid nau'in ruwa liquid nau'i na ruwa ruwa gas kuma nau'i na iska nau'ikan mata kwaya uku ne shine ake cewa state of mata nau'ikan mata uku ne solid main nau'ika saboda nan gaba akwai su boss instant condensate bake kenan akwai su plasma su ma wasu nau'ika ne na mata amma kuma waɗannan duk su ne dai min ɗin wancan ma an kaɗa ko boss instant condensate ka sake shi zai shige ma cikin solid plasma za ta shige ma cikin liquid amma waɗannan ƙwaya ukun su ne muhimmai da ake son ka fara sani a matakin farko mata ko ta kasance daskararren nau'i ko ta kasance nau'in ruwa-ruwa ko ta kasance nau'in gas misali da daskararren nau'i kamar makan nan kaga duk duniya ma kai amfani da tunaninka za ka ga cewa komai ko ya kasance a daskara ko a iska ko a ruwa-ruwa to kaga kenan mata wata alkunya aka komai na duniya kawai duk abin da kake ma'amala da shi da kai kanka komai da hajjininka da gashinka da komai kawai mata ne ina fata masu kallon mu kun fahimci menene mata in an ce ba da misalin mata a minti dai ma ka ba da misali ɗari ka ce mota jirgi ƙosai koko tuwo nama maka hula riga takalmi duka mata ne maganin da kake sha mata ce shine lemon kwalba duk abubuwan nan duka bai waye duka mata ne shine mata to nazarin wannan abin fa shine chemistry nazarinsa ta fuska uku to ga ma'ana chemistry da hausa nazarin mata ta fuska uku ta fuska hudu shine mata shine chemistry nazarin mata wato chemistry nazarin mata kaga ana nufin chemistry nazarin komai ne a duniya ba wai nazarin iya magani ba ne chemistry wasu na ɗaukan chemistry wai nazari ne na magani ko nazari ne na cututtuka no chemistry nazari ne na komai a duniya komai yana da chemistry rigar da kasa tana da chemistry takalmin ka yana da chemistry zirin gashin ka yana da chemistry abincin da kake ci yana da chemistry naman ka yana da chemistry komai da ka gani yana da chemistry ku kasa tana da chemistry komai in dai mata ne shi to nazarin yana da chemistry shine ma'anar chemistry nazarin komai na duniya nazarin kanka nazarin jininka nazarin gashinka nazarin rigarka nazarin agogonka nazarin takalmin da kake sa nazarin abincin da kake ci nazarin ƙasa nazarin ta fuska hudu duk in za zamu mu nazarci komai a duniya duk wata mata ta fuska hudu shine chemistry ni wace fuskoki ne ga fuskoki hudu ta fuskar kallon structure ta fuskar kallon composition ta fuskar kallon properties ta fuskar kallon reaction shine fuskar kallon structure nau'in structure an aka ce structure ana nufin kamar sura shine za mu iya cewa structure nau'i ko structure mu ce kamar ainihin halitta idan muka ce structure structure muna nufin kamar halitta sura yadda aka zana wannan abin ya kasance shine structure kowace mata tana da structure akwai chemical structure akwai physical structure ita kanta structure kenan ma'ana akwai structure hatta kowane gida da kake gani sai an zauna an zana shi sannan a kera shi haka ko zamanin annaba adam sallallahu alaihi wasallama a lokacin da Allah subhanahu ta'ala ya halicci annaba adam sai da aka ɗauko ƙasa aka fitar da structure shi sai aka samu rai so structure kenan compositions komai na duniya yana da abin da ya haɗe ya haɗa shi abin da ya haɗi ya haɗa abu shine composition abin da ya haɗi ya haɗa abu shine composition ko abin da yake kunshi a cikin abu shine composition abin da yake kunshi a cikin abu shine composition ni akwai abin da akwai chemical composition akwai physical composition kamar ni yanzu physically in aka ce ma physically shine na zahiri na zahiri a dimension ɗin da zaka iya kallon abu aka ce ma kemikali a wani yanayi ne da ba za ka iya ganin abin ba ma'ana kankantar abin ya kai ba za ka iya ganin sa ba so a kimiyyance muna kallon abu biyu muna kallon physical da chemical physical abin da za ka gani masu barkanmu barkan mu da dawowa ina fata za ku saurara tsaf ku yadda za mu yi faɗin yadda za mu yi bayanin wasu muhimman abubuwa da za su samu gane ma'anar chemistry wasu fuskoki da suke fitar da ma'anar chemistry muna magana akan composition sai na ce in ka kalle ni physically a zahirin abin da ya haɗa ni physically a zahiri chemically a baɗini haka za ka ɗauka an ka ji an ce physically ana nufin a zahiri gashi nan ƙuru Kemikali chemically akwai abin a baɗini shine a baɗini chemically a zahiri physically so idan muka ɗauki physicalin abin da ya haɗa ni in ka shiga abu composition ɗina composition ɗina abin da ya haɗa ni in ka shige ni zaka ga da ƙashi da jini da nama da tsoka shine ma'anar composition so wannan kenan a zahiri mun tafi a baɗini kuma abubuwan da suka haɗa na akwai su ammonia akwai su oxygen akwai su carbon akwai su hydrogen za mu zo mu fara maganar a baɗini a kimiyyance wannan kenan composition idan ka ɗauko wake da shinkafa a kama ka shinkafa da wake ko a kama jollof ta shinkafa da wake a cima me composition ɗinta zahiri za ka ce akwai shinkafa akwai wake akwai mai mai bi da tattasai da attaruhu da ruwa a ciki da waye duk abubuwan da ya haɗa wannan delicious food ɗin da aka kawo ma shine composition na delicious food din abincin kayataccen abincin da aka kawo maka abubuwan da suka haɗa wannan abincin su ne zan iya ce ma me a zahiri a zahiri me physical composition na koko kaga in ka ɗauko koko physical composition na koko ka san dai gero ne ko ka san da siga in mai siga ne in kokon an sa siga sigan da ke ciki kaga da ruwa wani da citta ne ko babu oho irin dai abubuwan dai da suka hada kokon in ka ɗauko shayi shi ma sai ka faɗi a zahirin abin da ya haɗa shi shine kalmar composition to kayi wannan ma kayi chemistry yana ɗaya daga cikin yin chemistry ka kalli meye ma ya haɗa abu meye ma yake ƙunshi a cikin abu a matsayinka na ɗalibin kimiyya komai ka dinga mai chemistry ana baka abu ka fara tunanin meye ne me me a zahirin wannan abun me a baɗininsa ka ɗauko masara a baɗininta in ka shiga za ka ga akwai su carbon su hydrogen su waye za mu zo a baɗini amma dai ka gane kallon abin da ke kunshi a cikin abu na zahiri da baɗini shine kayi chemistry composition abin da yake kunshi a cikin abu properties ɗabi'a ce wasu ce properties wasu ce behavior wasu ce uses saboda haka properties abin da take nufi ɗabi'a ce ɗabi'a ce kowane abu yana da ɗabi'a ka tsaya ka ji me ɗabi'a me properties menene ɗabi'a properties ɗin ita ma kala biyu ce akwai chemical properties akwai physical properties in aka ce ma physical properties ana nufin ɗabi'a ta fili akwai chemical properties ɗabi'a ta ɓoye saboda haka properties tana nufin ɗabi'a kalmar properties tana nufin ɗabi'a za ka ce wai iya mutum ne yake da ɗabi'a no duk wata mata a duniya tana da ɗabi'a hatta wannan ringwanzar rigar ta tana da ɗabi'a tana da ɗabi'a ni ina da ɗabi'a ni mata ne gashin kaina guda ɗaya na da ɗabi'a kuma ɗabi'a kala biyu ɗabi'ar zahiri da kuma ɗabi'a ta ɓoye ta fili da ta kuma baɗi ne. wannan makar tana da ɗabi'a komai da ka gani yana da ɗabi'a allan ne yana da ɗabi'a Karfan da ke jikin wannan allan yana da ɗabi'a saboda mata ne ya ɗabi'a yanzu zan baka misali ɗabi'a ta fuskar zafi ɗabi'a ta fuskar sanyi ɗabi'a ta ɗabi'a aka ce ma ɗabi'a properties a kimiyya ba wai ana nufin eh, in ka dawo ainihin kimiyyar halayya akwai properties ka dawo kimiyyar lafiya akwai ɗabi'a in ka dawo properties kenan kimiyyar kirkire-kirkire akwai properties ɗabi'a misali da zan ce ma ne, mu ɗauko ɗabi'ar makan nan da ɗabi'ar rigata ta fuskar wuta idan ka kunna wannan wuta idan ka kunna wannan wuta kowace da irin ɗabi'ar ta ga wuta me bi wannan sai ta cikin minti ɗaya za ta ƙone ta narke amma a ɗabi'ar ta cikin sakan talatin ta ƙone wannan a ɗabi'ar ta watakila sai ka daɗe ka ɗauko ƙarfe da soso ɗabi'arsa ta fuskar wuta da bambanci watakila in ka ɗauko roba barin ce ma roba da ƙarfe ka ɗauko roba da ƙarfe ka doshi wuta da su za ka tabbatar da kowace ta fuskar wuta ɗabi'arsu da bambanci saboda kana sa roban nan a wuta abin da zai faru in ka sa ƙarfi ba shi zai faru ba kowace tana da ɗabi'ar ta ta fuskar wuta haka ta fuskar sanyi kowace da ɗabi'arta haka ta fuskar in ɗauke ta in buga wannan da ƙasa in buga wannan da ƙasa kowanne da irin ɗabi'arsa ta yadda za ka buga shi so wannan shine ɗabi'a ɗabi'a kowanne abu da ka sani a duniya na da ɗabi'a yin amfani ma ɗabi'a ce a biye amfani ma ko rashin amfani ɗabi'a ce kyakkyawar ɗabi'a shine yin amfa ka zama mai amfani mummunar ɗabi'a ka zama mara amfani haka za ka dinga kallon wannan kalmar properties ɗabi'a komai na duniya yana da ɗabi'a komai yanzu katakon nan ba ɗabi'arsa ɗaya da katifa ba in kana son ka gane ba ɗabi'arsa ɗaya ba ka jera katakwaye ka taho da gudu kai tsalle ka fada kan katakon sai kuma ka ajiye katifa ka tafi da gudu kai tsalle ka fada akan katifar ta fuskar karɓar ka za ka gane ɗabi'ar su ba ɗaya ba ne yadda da ɗabi'ar da katakon can zai cafe ka daban da ɗabi'ar da waccan katifar za ta cafe ka kaga kenan ɗabi'arsa da bambanci saboda kowane abu yana da ɗabi'arsa ɗabi'a ta fuskar narkewa ta fuskar eh, zama mai zafi ko mai sanyi wani boiling point melting point su solubility su a duk ɗabi'u ne wanda mun shiga kimiyyar za ku ga properties so wannan kenan in mun shiga sosai amma abin da za ka fahimta ɗabi'a kowace mata tana da ɗabi'a kuma kowace mata in ka shiga akwai abin da ya haɗe haɗe samar da ita wanda za ka iya gani na zahiri da wanda ma ba za ka iya gani ba wato na baɗini haka ita ma ɗabi'ar akwai abin da zan baka misali kamar ni yanzu properties zan baka ka ƙara fahimtar chemical properties da physical properties a ɗabi'a ta zahiri so na taho cikin na ciri kuɗi na taimaki wannan a zahiri na kana gani na zaka ce min ai ina da kyakkyawar ɗabi'a physically ni mai kyakkyawar ɗabi'a a zahirinka amma baka san baɗi ni na ba watakila aiki nake son watakila duk sanda ka sake kudin ka ya shigo hannuna ko wani abu aka buga a nan zaka gane kemikali? ya ɗabi'ar take kemikali? ya take fizikali? misali nake son nama da physical da chemical properties a physical properties wannan kalmar physical physical zahiri chemical baɗini ka gani so ka ɗauke su a haka physical properties chemical properties kaga physical properties chemical properties wannan kenan ka gani saura ka wani lokacin ka ga mutum da manyan kaya da hula physically kana ganin to chemically da zaka ji ta'addancin da yake da kanka ba zai dauka ba to haka a zahiri zaka iya ganin kunama ta burge ka da dogayen ta tana tafiya taku ɗaiɗai physically ta burge ka amma kemikali ba ka sani ba sai ka ɗauke ta kemikali sai ka gane illarta so ko za a iya ajiye ma kemikal ana ko ajiye ma wani sinadari aka ajiye ma sinadarin nan kana zuwa a zahiri zai iya birge ka gaji sai ƙanshi yake amma a baɗini watakila acid ne concentrated kana zira hannu zai ɓata ma hannu kaga kai a zahiri ya birge ka har sanyi yake yana sheki abin sha'awa a zahiri amma a baɗini kana zara hannunka sai zagon yamma da hannu gaba ɗaya misali na kima shi yasa a matsayinka na scientist dole ka iya kallon chemical composition da physical composition a ka kalli properties ka kalli physical properties ka kalli chemical properties sai reaction reaction yadda bi dole a kimiyya gaba ɗaya chemistry reaction wannan fuskar reaction changes from one form to another reaction chemistry da ka gansa ɗan reaction ne ma'ana abin da reaction yake nufi a bi canja nau'i ya zama wani sakamakon faruwar wani abu duk mata tana haka yanzu wannan rigar caccanjawa take sanda na so ta ba ɗaya take da yanzu ba kuma nan da shekara biyar ba haka za ta yi ba dole sai ta yi reaction dole reaction zai faru a kanta saboda wasu dalilai sai ta dinka canjawa reaction duk abin da ka sani caccanjawa yake duk abin da ka sani caccanjawa yake wannan kenan komai ka sani yana reaction wani sai shekara ɗari bai reaction ba amma kuma sai ya yi wani sai shekara dubu bai reaction ba kuma sai ya yi wani abin sai shekara miliyan ɗaya bai canja ba amma kuma sai ya canja saboda mata ne in dai mata ne sai ya canja kowane irin mata ne masu kallon mu ina fata kuna jin daɗin kasancewa da ainihin darasin mu na koyar da chemistry a harshen hausa kafin shirin ya ɗora za mu je hutun takaitaccen lokaci masu kallon mu barkanmu da dawa ina fata kun dawo don ci gaba da sauraron bayani akan ma'anar chemistry da hausa so reaction So kage yanzu idan ka duba duka mun fitar da ma'anar chemistry a dunkule chemistry is the study of the structure ko ka ce is the branch of science wani reshe ne na kimiyya is the branch of science which deal with the study of the structure, composition, properties, and the reaction of matter. Ko kuma and the changes of matter. Ko and the reaction of matter. Shi kenan ka gama chemistry. Struct chemistry can simply be defined as the branch of science which deal with the structure, composition, properties, and the reaction of matter or oh, and the changes in which the matter undergoes nan wajen properties wata ranka ji uses wata ranka ci ka ji behavior amma ka manta da turancin ka fahimta wannan turancin za a yi tamashi a yi tamashi baka gane me ba zan ƙara bayar da shi a tunkule da hausa chemistry wani nazari ne na mata na gaya muku me mata chemistry wani nazari ne ta mata na gaya muku me mata mata komai na duniya kai mata ne takalmin ka mata ne abincin da kake ci mata ne rigar ka mata ce hanjin ka mata ne jinin ka mata komai mata ne to kaga nazari ne na komai kenan komai ita ce mata chemistry wani nazari ne na komai ta fuskar duba izuwa halittarta ko nau'inta ta fuskar duba izuwa abin da ta kunsa yake kunshi a cikinta ya samar da matar na zahiri ko na baɗi ne, ta fuskar kallon ɗabi'un wannan matar na zahiri ko na baɗi ne, ta kuma fuskar kallon yadda matan nan take caccanja daga wani nau'i daga wani yanayi zuwa wani yanayi shikenan chemistry amma ƙarin bayanin da muka yi ka san me structure structure sura structure da hausa sura structure da hausa sura composition ku faɗa composition composition composition abin da ya tattari ya haɗa abu abin da ya tattari ya samar da abu ko abin da yake kunshi a cikin abu shine composition na wannan abu kamar a zahirin composition ɗina shine jini na ƙashi na tsokata ne suka haɗu suka samar da ni abin da suka samar da shayi akwai ruwa akwai ganyen shayi mai bi da siga da citta da kanumfari da masoro duk su ne suka haɗu suka samar da shayi shine composition abin da ya tattare samar da wani abu composition composition composition properties properties ɗabi'a ɗabi'a ɗabi'a ita ce properties ɗabi'a ɗabi'a ɗabi'a ita ce properties kowane abu a duniya yana da ɗabi'a ta zahiri da ta ne. na ba ku misali na ce kan na ce ɗabi'a ka zato iya mutum ne yake da ɗabi'a ai mata ne yana da nashi ɗabi'ar komai da ka sani komai yana da ɗabi'a sai na baka misali na ce ka ɗauki ƙarfe ka ɗauki roba ka tunkaro ta da su su ta ta sasa a wuta za ka gaba ɗaya ba wannan zai narke da wannan ba zai narke ba da za ka ɗauki katako ko tsinken kwakwa sai ka ɗauki kibiya wacce mata suke tsefe kai sai ka je ka zira ka san soket ɗin wutan gidanku zan baka assignment ka ɗauki ainihin tsinkiyar kwakwa tsinken kwakwa sai ka ɗauki kibiyar tsifan kai ta ƙarfi ba ta roba ba sai ka je in an kawo ta a gidanku ina inda ake sa soket sai ka zira tsinken kwakwan nan za ka ji ɗabi'arsa ta fuskar sashi a wannan wutan nefar sai ka ɗauki kibiyar sai ita ma ka sa ta ƙarfi a ciki to za su kowanne zai nuna ma ɗabi'arsa tsinken kwakwa zai ce ma ga ɗabi'ata ita ma wannan kibiyar za ta ce ma ga ɗabi'ata za su gaya ma in kai za su gaya ma ka je kai ba zan ce ma ga abin da za su ce ma ba amma ka je kai za su gaya ma haka ka ɗauki cokali sai ka ɗauki eh, in ka ɗauki cokali ka ɗan samu ƙaramin ɗan katako haka sai ka je murhun gidanku ko in gidanku ba murhu ba ne risho ne ka tafi rishon gidanku in ba risho ba ce kuka ga sai dai ka tafi ka je ka sa auta ka tsaya minti biyar wannan katakon yana konewa wannan cokalin shi ma yana konewa kowanne zai gaya ma ɗabi'arsa wannan cokalin zai ce ma ga ɗabi'ata wannan katakon zai ce ma ga ɗabi'ata ka je ka gwada wannan ka gani a ɗabi'ar wannan zai bar zafin ya wuce a ɗabi'ar wannan ba zai bar zafin ya wuce ba to kage ɗabi'a ce wannan properties ce ɗabi'a ce properties ɗabi'a bi ce akwai ta zahiri da ta baɗi baɗini in mun shiga kimiyyar za ka ƙara ganewa sai reaction reaction ko changes from one form to another saboda wani dalili yadda za ka ɗauko abu mata a karan kanta ma tana caccanjawa reaction kwaya uku akwai reaction ɗin akwai nuclear reaction akwai akwai reaction ɗin da ake sai mun tafi a baɗini tukunna a badini bari kada in shiga ciki sosai a baɗini wannan rigar tawa canjawa take ko na sani ko ban sani kuma a zahirin ma tana caccanja don za ka ga ta dafi na inda da an ci gaba da in kai shekara ɗaya kullum in sata watakila nan za ka ga ya dare ta yi reaction reaction ne ya faru ta dare da ka ja ta ta yagi so reaction ne haka da za ka ɗauko abincin ka shinkafa da miya da nama ka ajiye shi ya kai jibi ka zo ka ci ga reaction zai yi reaction ne zai faru wataƙila ma ka zo ka ga tsotsotsi a ciki saboda reaction ya faru so saboda haka komai saboda mata ne in dai mata ne yana caccanjawa daga wani nau'i ya zama zuwa wani nau'i wannan caccan caccanjawar shine reaction so yayin da ka ɗauki mata ɗaya kumin chemistry kawai an kalle ka a ce a matsayinka na ɗalibin kimiyya fara yi wa jamilu ciro ma chemistry sai ka ce farko sai ka kalli halitta ta halitta ta daban da ta akuya ko doki ko raƙumi kowa da yadda Allah ya yi zubinsa ka kalli zubi na ka gani na farko ka fara min chemistry tun da ka kalli zubi na na biyu ka kalli abubuwan da suka harhaɗa ni suka samar da ni na zahiri da na badini na zahirin jini ne da tsoka da ƙashi da nama a jikina ka gani shi yasa nake da ƙiba sosai nama ne gashi ko ina so wannan kenan abu na uku ka kalli shine composition ko abubuwan da suka harhaɗa ni sura ta ita ce structure na biyu shine abubuwan da suka haɗa ni na uku ɗabi'ata dole ka san ɗabi'ata ka min chemistry kafin ka ma'amalance ni ka tsaya ka san ɗabi'ata ya nake dan sace ma kuɗi ka aje ya nake ina da san su in baka min chemistry ba baka san ɗabi'ata ta fili da ta zahiri ba a ɗabi'ata ina dariya ina kuka kan wata rana ka ga nai dariya ka ce ba na dariya so kan wata rana ne kuka ka ce ya ba zan ai ɗabi'a ta ce in yi kuka kar in je ka hana na abinci a ɗabi'a ta dole sai na ci abinci wannan kenan wannan cin abinci da waye misali kuma in baka san ɗabi'a ta ba watakila ka ajiye ka ajiye kuɗinka ko wani abin ka in ɗauke misali Allah ke so amma dai ɗabi'a ce magana miki akan ɗabi'a dole sai ka duk wanda zaka zauna da shi sai ka mai chemistry ko kiwo za ka yi dabbar ka kawo ta in baka mata chemistry ba sai ta mutu kai ka kashe ta saboda baka mata chemistry ba baka san ɗabi'arta ba irin abincin da take ci irin muhallin da za ta zauna a ɗabi'arta a ɗabi'arta ga inda take son ta zauna a ɗabi'arta ga irin abincin da take son ta ci a ɗabi'arta ga irin gun da take son ajiye ta misali ta hanyar iska ta kaɗa ta a ta zafi ta fi so ko sanyi ba yi wannan kemistirin ba kawai ka je ka je ka ɗauko kiwo na kwasa mutu wannan kenan sai reaction caccanjawa ka ajiye akuyar ka ta shekara biyu ka tafi baka nan ka dawo ka ga yadda za ta yi reaction ta zama gatuwa because of reaction because of reaction a jikin ɗan adam ko akwai anabolism catabolism metabolism reactions da sauran reaction reaction da suke faruwa a jikin ɗan adam shine yake ta girma wannan kenan wannan shine chemistry wannan shine chemistry ka gane surata abinda suka tattara suka samar da ni sannan ka gane ta kuma ka gane san yadda nake caccanjawa kar ka ajiye ni bayan wasu lokaci ka da ka ce wallahi ba ni bane ai kai lokacin da ka san to bana reaction ne am a eh, mata therefore dole sai na yi reaction wannan kenan so waɗannan shine ma'anar chemistry wannan shine ma'anar chemistry a sauƙaƙe ba sai ka je kana ta wani wahalar da kanka ba chemistry is the study of the structure composition properties and reaction of matter duk wanda ka gaya wa haka a chemistry ko bature ko Balarabi, ko bachaini ko ma waye ka ba shi ma'anar chemistry Is the study of the structure, composition, properties, and the reaction of matter. Duk ka ajiye wani is a branch of science which deal with the study of their composition. In dai baka fito da waɗannan abubuwan ba to ma'anar chemistry bai cika ba. Duk turancin da ka zuba na shirme. kawai chemistry wani nazari ne na komai ta fuskar kallon eh, halittarsa ko nau'in halittarsa abin da yake kunshi a ciki ɗabi'arsa da yadda yake caccanjawa kuma mata tana da three state three state of mata solid liquid gas komai na duniya nau'i uku ne komai na duniya in na ce mata ina nufin komai daskararren nau'i ruwa-ruwan nau'i da kuma nau'i na iska kuma ka je ka ga inda wani nau'in ka kawo mini bayan wannan komai ko sa iska ko ruwa-ruwa ko addaskari to ɗalibai masu kallon mu duk mai mu wannan ke in ka rubuta chemistry episode 1 zaka gani in ka tafi chemistry episode 2 zaka ga ci gaban laccan nan chemistry episode 3 zaka ga wannan lecture da ka rubuta chemistry episode 1 JCC Kano to na farko daga farkon farawa kenan daga nan har university za mu shiga in Allah yadda za mu faffasa chemistry kuma za mu zo mu sarrafa ilimin wa al'umma yadda za a buɗe factory a buɗe kamfanoni a buɗe abubuwa da sauransu akwai waɗanda mutanenmu suna da ƙwaƙwalwa suna da basira in ka suka samu wannan ilimin za su je su zauna su yi research su fito da abubuwa masu kyau al'ummarmu su samu aikin yi mu samu arziki mai ɗorewa don duk ƙasar da ta rasa chemistry ta samu matsala saboda haka wannan ita ce dai laccan mu ta yau ina fata za ku ci gaba da ainihin kasancewa da mu a tashar mu ta JCC Kano Jamil Trauma College of Science and Technology Kano makaranta mai koyar da kimiyya da fasaha cikin hikima a yaren Hausa muna Kano Airport Road Sarkin Yaƙi opposite gidan man AA Rano mu haɗu da kai a chemistry episode 2 tare da ni Jamilu Abubakar Ciroma. Na gode.